Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na hantsi na yau Litinin shashi daga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa ɗan takarar jam'iyyar nnpp sanata rabiu musa kwankwaso ya kaddamar da yakin neman zaɓensa a arewa maso yammacin najeriya a kaduna inda ya ce babu wanda zai iya yin magudi a zaɓen na bana muna kuma ɗauki da shirin zauren matasa da nasiru adamu Ali kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan wani bene mai hawa tara a birnin Dnipro da ke kudu maso gabashin Ukraine ya ƙaru zuwa 25 a jiya Lahadi, kamar yadda shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya bayyana, yayin da ma'aikata masu aikin ceto ke ƙoƙarin zakulo wasu da suka tsira daga tarkacen ginin. ma'aikatan sun yi amfani da wata na'urar gini wajen kokarin isa ga mutanen da suka makale a saman benayen ginin da ke dauke da mutane bakwai wasu daga cikinsu sun yi ishara da a taimaka musu da fitilun wayoyinsu shugaban ukraine ya ce aikin binciken da ceto da kuma wargaza abubuwa masu hatsarin gaske na ci gaba da gudana ba da dadewa ba muna ci gaba da gwagwarmaya ga kowane ran mutum Zalaski ya ce mutane 73 ne suka jikkata a harin da aka kai a ranar Asabar da ta wuce, kuma an ceto mutane 39 a yammacin jiya Lahadi. Janar Valeri Zaluni, babban kwamandan sojojin Ukraine ya ce, Rasha ta harba makamai masu linzami 33 a ranar Asabar, an kuma harbo 21 daga cikinsu. Somalia ta kaddamar da wani hari da ake kira mafi girman harin soji kan kungiyar al ta 'yan ta'adda a cikin shekaru fiye da goma. kuma a wannan karan mayakan somaliya ne ke kan gaba an yi kira ga al'ummar kasar da su tashi tsaye wajen tunkarar masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaka da alka'ida waɗanda suka daɗe suna cin karensu babu babbaka yin amfani da rabuwar kawuna da kuma wawuri dukiyoyin miliyoyin daloli a yunkurinsu na kafa daular musulunci kamfanin dillancin labarai na associated press ya yi magana da shaidu da dama kan abin da gwamnatin somaliya ta kira yaƙi na gaba ɗaya kan dubban mayakan al-shabab waɗannan mayaka sun hana farfaɗowar ƙasar daga rikice-rikice na gwamman shekaru firaministan iraki muhammad shia al-sudani ya kare kawo ƙarshen sojojin amurka da sauran sojojin ƙasashen waje a ƙasarsa a wata hira da aka wallafa jiya lahadi sudani ya shaida wa jaridar wall street journal a hirarsa ta farko da amurka tun bayan hawansa kan karagar mulki a watan oktoban bara cewa muna tunanin muna buƙatar sojojin ƙasashen waje dakarun amurka da na neto na horar da sojojin iraki kan yadda za su yaki ƙungiyar is sudan ya ƙara da cewa kawar da ƙungiyar is na buƙatar ƙarin lokaci kalaman nasa na da ma'ana saboda jam'iyyun da ke mara masa baya da kuma majalisar dokokin ƙasar suna da alaƙa da ɓangarori masu goyon bayan iran da kuma tsananin ƙiyayya ga amurka har ila yau ƙasar iraki ta dogara da iran wajen samun iskar gas da wutar lantarki amurka dai na da dakaru kusan dubu biyu a iraki domin horar da sojojin iraki da ba da shawara kungiyar neto na da dakaru ɗaruruwa a can kuma ba sa taka rawa a yaƙi an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya a yayin da jam'iyyun siyasa ke ci gaba da yakin neman zaɓe a najeriya jam'iyyar nnpp ta kaddamar da gangamin yakin neman ta na arewa maso yamma inda ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar sanata rabiu musa kwankwaso ya ce abin da ke ƙara mai ƙwarin gwiwa game da zaɓen wannan shekara shine amincewa da amfanin na'urori da za su hana magudin zaɓe ga dai isa lawal ikara da karin bayani a cikin wannan rahoto taron gangamin yakin neman zaɓe da kuma raba tutocin takarar gwamnoni da 'yan takarar majalisa a shiyar arewa maso yammacin nigeria a jihar kaduna dai ya samu halartar manya-manyan 'ya'yan jam'iyyar ta nnpp da a wurin taron ne kuma aka ji ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar sanata rabi musa kwankwaso ya jawo hankalin talakawan najeriya game da wannan zaɓe da ke tafi muna addu'a musamman jihohin arewa maso yamma dinnan sai mun yi hattara talakawa ga dama ta zo a tsaya a kawo canji aikin al'umma kenan dimokuraɗiyya daɗinta shekara hudu ne idan ka zo ka saci kuɗinka in ka zo ka duk abin da za ka yi in aka yi maka haƙuri shekara hudu sai hukunci ya koma gurin talakawa yau an wayi gari in allah ya yarda talakawan najeriya za su yi hukunci allah ya taimake mu addu'a da muke yi ya sa wannan gwamnati sun sa hannu akan bibas wannan biba ita ce daga akwatu abin da aka karanta aka tabbatar da shi zai tashi ya shiga duniya ya shiga wajen inec an daina sata akwatu an daina yin harame muna sa ran in Allah yarda. Farfesa Rufai Ahmed Alkali shine shugaban jam'iyyar ta NNPP mai alamar kayan marmari a Nigeria. kuma ya ce al'umma dai su ne alkalai akan abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa. Wannan lokaci muhimmi ne don saboda yan najeriya sun gaji duk wanda ce bai gaji yunwa najeriya ba shi ma abun tsoro ne abun tausayi ne babu yinwa a najeriya babu rashin aiki a najeriya babu talauci a najeriya babu almundana a najeriya to shi ne muka ce yau Allah ya kawo mu mun kawo jagoran mu jagoran tafiya sanato dr rabiu musa kwankwaso kowa ya san shi shi ne mai son talakawa shi kuwa jigon jam'iyyar ta nnpp a nigeria injiniya buba galadima gargadin al'ummar yankin arewa maso yammacin nigeria da ya ce ya zama wajibi su shiga taitayin su baki daya. mutanen nahiyar arewa maso yamma ina kalubalantan ku kun yi rajistan kuriya miliyan 22 yau yaƙi ya kama arewa yaƙi ya kama northwest na najeriya muna son mu ga masu kishi a cikinku mu nan da kuke gani da muka zo daga waɗansu nahiyoyi mun zo mu taya ku ne wannan yaƙi duk wani mutum komai rawaninsa komin karatunsa komin arzikinsa ya fito ya ce da ku ku zaɓi wani mutum ba ɗan nahiyar na ba ku ce ba mai ƙaunan ku ba ne talakawa. kimanin wata ɗaya da 'yan kwanaki a fita fagen fafa ta zaben 'yan takarar shugaban ƙasa a nigeria dai manyan jam'iyyun najeriya guda uku ne kawai suka zo gangamin yakin neman zaɓe irin wannan a jihar kaduna duk kowa da yake jam'iyyun da suka tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa a najeriya sun baiwa guda goma baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya. Jiya Lahadi wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu talatin da tara a wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai. Mai magana da yawon rundunar sojin Congo Anthony Molshayi ya ce harin ta'addancin ya faru ne a wata cocin pentecostal a lardin kisindi da ke kibu ta arewa wani gari da ke kan iyaka da uganda ya sauya adadin farko da aka bayar da ya nuna cewa mutane biyar suka mutu inda ya ce fashewar ta kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu talatin da tara mai magana da yawon rundunar ya ce daga adadin biyu na wucin gadi ne amma kakakin rundunar sojin uganda a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bilal katamba ya faɗa a yammacin jiya lahadi cewa mutane sha shida ne suka mutu sakamakon fashewar bam ɗin kana wasu ashirin kuma suka jikata ya ƙara da cewa maharan sun yi amfani da bama-bamai wajen kai harin kuma muna zargin ƙungiyar adf ce ta kai harin kamfanin dillancin labarai na afp bai iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba rundunar 'yan sanda ta ce an kona motocin 'yan sanda biyu yayin da mahara suka kama wasu biyu dauke da manyan bindigogi yayin harin da aka kai a kwala an kashe biyu daga cikin maharan tare da kama wasu aka tsare su rundunar jandarma ba ta bayyana ko suwa ne ke da alhakin kai harin ba amma kungiyoyi masu igirarin jihadi suna kai hare-hare ga 'yan sanda sojoji da kuma gwamnatin mali Kasar Mali dai ta shafa kusan shekaru sha ɗaya tana fama da matsalar tsaro sakamakon rikicin yankin arewacin kasar wanda ya rikide zuwa har-haren masu ikirarin jihadi. Dubban mutane ne suka mutu, ɗaruruwa kuma suka tsere daga gidajensu sannan an yi mummunar barnar tattalin arziki a ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Ta gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC.

madalla da fata an shakata da wannan faifan yanzu kuma lokaci ne da nasiru adamu eli kaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba zauren matasa masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa da ke cewa matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. har ila yau shirin na jihar sokoto don ci gaba da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasassa na jihar musamman ma isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama makon jiya abdulaziz muhammad asada na zayyana hanyoyin da yake ganin za a saita matasa ciki da sanya darussan kishin ƙasa a makarantu da tantancewa kafin ɗaukar aikin masu kayan sarki matasa zauren kamar yadda muke tattauna da su sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Muhammad Bello Da'in, Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhussaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku biyo ne mu shiga zauren. dan dakata Abdulaziz Muhammad Asa ne. Ni Ni Malam Nasir ina ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi dangane da maganar da ake yi akan jami'an tsaro. Hmm. A tun farko fari kila muna ji kila a can baya-baya ana yi mana bayani duk da yake ba mu eh, san wannan lokaci ba na ce tun farko inda za a ɗaukar mata eh, jami'an tsaro tun farko za a ɗauki mutane nagartattu. Wanda ba wai dibin wai zaman ɗanwa kake ba waye kake a'a za a diba cewa wani na ka iya ta iya eh, kare haƙƙin al'umma wanda kamar mu yi amfani da cakila mai anguwa haka ko kuma hakimi ko kuma dagaci shi ke iya bada wani mutum wanda shi ganin cewa lalle mutumin ne ya cincinta a ce an ba sai wurin da ya kamata a ce an kare haƙƙin al'umma. Wato sai mutum yana da shaida mai kyau. daga garin yawwa yana da shaida mai kyau ko bai taba aikata wani laifi ba wanda ya kamata a ce an kama shi da wannan laifi to amma yanzu ni abin ban mamaki a ce wanda ke da aiki na jami'an tsaro a ce kila in ta kama a ce ya biya ko kuma ya bada na gurgume domin ya shiga cikin waɗannan aiki to ta ka gani cewa wannan mutum kila zai iya kare rayukan mutane tsakanin da Allah da kuma dukiyoyinsu sai kuma abu na gaba wanda so yi magana akai kai ne game da dangane da kwamar Yahaya ya yi magana akan kishin kasa ni ina ganin akwai wani abu wanda ya kamata a ce tun farko uh, wanda an riga an ka bari wanda idan habba shi an ka ma tabbas na tabbatar da cewa insha Allah wannan kishi na kasa wanda ake so ya shiga cikin jama'a to ba zai shigo su ba kamar yadda ake karan ni abin da ya kamata a ce yayi kamar yadda ake karantar da kila ingilishi ko ko mathematics kamata ya a ce shi ma an samu wani subject mai zaman kai ne wanda ke karantar da kishin kasa tsabagi ne wanda tun kana nursery kuma eh, primary school har secondary kai higher institution ake kan akwai wannan subject din wanda a kai ne ɗaya kila za a iya karatu ma ka hito ka yi doctorin kai ne da sauransu ka iya ilmantar da jama'a akan kishin kasa to idan aka wannan ina tabbatar cewa kura ba mu ba kila na baya gari mu wanda za su yi za su yi amfana da wannan al'amarin insha Allah ya na ji Habiba Hakimi ta yi shiru ne ita ce <laughs> ba shiru na yi wani amari ne ne site ya faɗi nashi before in ci wani abu Habiba muna jinki eh, domin an san cewa duka abin da za a yi inda ana neman tarbiyya ko gyara abubuwa in ana yi a makaranta to dole sai mata ma suna koyarwa a gida su ne malamai na farko ya san ita mace ita ce kan gaba ga dukkanin wasu al'amura wanda za a gudanar da shi ko da a ce kuna da hujji kan gaba <laughs> ah, kamar yadda yi magana a kan gehen rundunar 'yan sanda ta kasa kuma reshen jihar sokoto a ah, sani na hukumar jiha yan sanda ta jihar sokoto kamar yadda na ji sun ce sai an samu wacan 'yan sanda da suka kai jajirtacci akalla ina ganin idan muka diba bangaren jami'an tsaro gehen 'yan sanda civil defense soja custom immigration na san akalla eh da sauransu extra na san akalla sha Allah akwai jajirtacci wa'inda kuma na san suna iya kokarin su kan aiki a amma matsala ɗaya ce kawai Hmm. wadda menene na cewa su wayannan 'yan sandan kafin su sa kakinsu sai da suka yi alkawali kan cewa za sun yi alkawali da cewa za su tsare kasarsu kuma za su eh, za su kare dukiyoyin al'umma da kuma lafiyarsu hmm. amma idan muka bi ba yanzu akan wannan matsalar rashin tsaron da ya zo wanda tun farko ne inda aka sake shi sai yanzu da abin da ya yi yawa idan aka yi ba kuma yanzu la'akari da abin ya yi yawa su ma jami'an tsaro suna son su iya bakin kokarin su amma matsalar menene rashin kayan aiki kamar yadda yan uwana suka yi bayani. Eh, yawwa kaga zai zama na kaga shi dan ta'adda yana da bindiga AK47 ko kuma yana da bindiga mai jigida wanda shi sabanin jami'in tsaro bai da ita wanda shi ɗan sanda sai an ba shi oda na yin halibi Idan muka diba nan karamar hukumar mulkin Sokoto sabon birni da Isa. Wanda matsalar tsaron nan ya addabi al'umma sosai wanda saɓanin kai ɗan cikin garin Sokoto idan ka ta ma wannan ƙauyen ka shiga. Daga shiga ka ƙauyen kai kana baƙo to sha Allahu daga shigar ka ba za ka yi mintuttuka ba za ka ji an ce ga barayi nan sun duro saboda me suna da wayanda suke ba su labarin cewa ga baki nan sun shigo ban mance akwai ranar da muka je yin wani aiki sabon birni wanda aka kira mu a cikin shirin wani ta muka je muka je lokacin daga mu sabon birni gidan mai anguwa muna magana da mai anguwa wani ne wanda aka kashe an shiga gidan shi an kashe shi duk da yake ya shige cikin sirin ya koyi amma duk da aka sai da suka samu sa a kashe shi kuma karshen ta kuma suka ɗauki kuma kuɗaɗe kuma suka je da shi wani tsoho kuma ɗaya kuma suka yi garkuwa da shi aka kawo kuɗin fansa kuma karshen ta kuma suka kashe shi suka bashi da gawan nashi daga isamu ba mu yi mintuttuka ba kawai sai aka ce ga barayi nan kala wajen gudu gaskiya ni da lokacin a kan da na kiran ko an ce me faru da ita su kari ma na ne ne komi na wani yadda shi ta kai na nake koyi daga cikin amma eh, habiba ya kuke ina zuwa abubuwa to ina da sana'an habiba ya kuka tsira Allah ya kuma da mu wanda ka san komi ce idan Allah ya kaddara zai samu bawansa. To idan muka diba ka ga cewa su 'yan sanda yana da kyau a ce kwamishinonin 'yan sanda da kuma sector commander na sauran kone department a ce suna tsayawa wanda za a yi mitin na cewa yanzu lokacin da ake cikin wasu yanta a ce a bayar da doka ba no an ba su doka ce a ci yanzu yan sanda an ba su doka ne da sun daga matsala kawai ki kokarin akwai abubuwan da na ce mun dan kara fahimta nan shine akwai maganar da malam Musa ya yi ɗazu ta kishin kasa mm, abin da zai baka mamaki duk wanda zai shiga aikin dan sanda ko kuma wani aikin samar da tsaro a da za ka ga ya shiga ne da kishin kare kasan shi da makamantansu To amma abubuwa da dama sun sha faruwa kila ka tafi wajen kare kasanka ka sadaukar da rayuwarka eh, ga ƙasar din amma daga ƙarshe za ka ga idan gidan da kake ciki a matsayinka na jami'an tsaro kila yana cikin barikin da ya danganci na su jami'an tsaron ne za ka ga an fara bawa iyalanka notice na wata ɗai su fita gidan su bar wannan gidan da makamanta to kaga duk yanda kake da zil da wannan kishin kasa kai a goban abin naka zai dan rauka shi saboda kaga yanda abin ya faru karshen ta ma haƙƙin iyalan ka iya fitowa shi ma ya zama abin da ya riga da ya zama da makamantan su kuma shi ba na eh to bare wato Aminu wannan rashin ba da wannan kwarin gwiwar yasa kila wasu jami'ai ba sa sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya ga aikin kenan Eh, sosai amma duk da haka na san ba a rasa ba akwai zakakunan jama'an da ake samu da suke da wannan jira amma dai wannan yana daga cikin abin da yake kashe musu karin gwiwar fitowa su iya gudanar da aikin su yanda ya gara kaga misali ne a matsayina na dan jarida mun sha tattaunawa da irin wannan tattaunawa ta bayan fage irin jami'an tsaro za su iya bayyana maka cewa su da za a ba su dama ko da za a kula da iyalansu to su fa a shirye suke su da rayukansu ga kasarsu saboda mi domin gina A rayukan yaransu da kuma jikokinsu da su zuwa nan gaba. Matasa ku dakata a nan, makon gobe in Allah kai mu ma daura. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni na Sura Adamu Eli Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Ta gaida Malam Nasir Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yame osibanjo da kuma shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmad da kakakin majalisar wakilai femi jami'a mila da sauran makaraban gwamnati sun bi sahun dakarun najeriya wajen tunawa da ranar sojoji na najeriya da aka gudanar a ranar lahadin nan shugaban muhammadu buhari ya dora furanni a kabarin dogon yaro kamar da al'ada da ya tanadar a babban filin fareti na ƙasa da ke birnin abuja tare da sauran jami'an gwamnati shugaba buhari wanda shi ma tsohon soja ne ya bayyana kudurin gwamnati na ci gaba da kare martaban dakarun sojojin najeriya sai kuma jaridar daily cross ɗaya daga cikin manyan ta na cewa zaka jami'an 'yan sanda a jihar kwara da ke arewacin najeriya sun kama wani dan fowan nan da aka fi sani da 'yan yahoo yahoo mr aoleye oluwa tofumi wanda ake zargin da yaudarar wata 'yan kasar amerika mai suna panapolius moss zuwa jihar kwara bayan da ya yi mata karin cewa shi ma ba amurke ne a shafin sada zumunta na tiktok sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar kwara ta fitar ta bayyana cewa dan yaudaran ya yaudari 'yan kasar ta amurka ne inda ya sa ta shigo jirgi tun daga amurka ta zo jihar kwara ita kuwa jaridar daily post ta bayyana cewa mataimakin dan takarar neman shugaban kasa na jihar jam'iyyar leba dr datti ahmad ya bi sahun sauran shugabanni da kuma masu fada a najeriya wajen barkewa da kuka a gaban talabijin jaridar daily post ta ruwaito cewa datti ahmad ya barke da kuka ne a lokacin da yake hira a gidan wani talabijin na channels inda ya yi zargin cewa ana ciwa iyalansa zarafi musamman ma dai mahaifinsa wanda ya riga mu gidan gaskiya tun bayo ba da wannan labari dai in ji jaridar daily post datti ya bi sahun shugabanni shugaban kasa muhammadu buhari wanda shi ma a shekara ta ɗaya ya barke da kuka bayan da ya gaza cin zaɓe a yadda kuma uwar gidan tsohon shugaban kasa feshin jonathan ita ma ta barke da kuka a lokacin da take kare mijinta da kuma gwamnati a wancan lokaci game da 'yan matan cibok da aka sace shi ma tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma dan takarar jam'iyyar pdp a teku abakar ya barke da kuka a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lokacin da wasu matasa ya ce suka sai masa fom na takarar neman shugaban kasa sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya aiki da sakon gargadi ga kasashen ketare ta hannun ofisoshin jakadancin da ke najeriya inda ya yi gargadi gare su da su guji saka baki a cikin harkokin najeriya musamman ma dai zaben da ke tafe a nan gaba shugaban buhari ya furta hakan ne a lokacin da yake karban takardar kama aiki daga jakadun kasashen switzerland sweden ireland thailand senegal da kuma kudancin sudan karshen sharhin jaridun kenan To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan wani bene mai hawa tara a birnin Dnipro da ke kudu maso gabashin Ukraine ya ƙaru zuwa 25 a jiya Lahadi kamar yadda shugaban kasar vladimir zelensky ya bayyana yayin da ma'aikata masu aikin ceto ke kokarin zakulo wasu da suka tsira daga tarkacen ginin ma'aikatan sun yi amfani da wata na'urar gini wajen kokarin isa ga mutanen da suka makale a saman benayen ginin da ke dauke da mutane 1,700 somaliya ta kaddamar da wani hari da ake kira mafi girman harin soji kan kungiyar al-shabab ta 'yan ta'adda a cikin shekaru fiye da goma kuma a wannan karan mayakan somaliya ne ke kan gaba an yi kira ga al'ummar kasar da su tashi tsaye wajen tunkaran masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaka da alka'ida waɗanda suka daɗe suna cin karensu babu babbaka yin amfani da rabuwar kawuna da kuma wawuri dukiyoyin miliyoyin daloli a yunkurinsu na kafa daular musulunci firaministan iraki muhammad shia al-sudani ya kare kawo ƙarshen sojojin amurka da sauran sojojin ƙasashen waje a ƙasarsa a wata hira da aka wallafa jiya lahadi sudani ya shaidawa jaridar wall street journal a hirarsa ta farko da amurka tun bayan hawan hawansa kan karagar mulki a watan oktoban bara cewa muna tunanin muna bukatar sojojin ƙasashen waje dakarun amurka da na neto na horar da sojojin iraki kan yadda za su yaƙi ƙungiyar is jiya lahadi wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu talatin da tara a wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai mai magana da yawon na sojin congo anthony molshayi ya ce harin ta'addancin ya faru ne a wata tocin pentecostal a lardin kisindi da ke kibu ta arewa wani gari da ke kan iyaka da uganda to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya hada ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan hantsin baba ya ko makirri ne nake muku fatan alheri a huta lafiya salamu alaikum